an samu kama mutum goma sha ɗaya wanda an ka kashe haka cikin eh, birnin yamai mutane uku an kashe su cikin gidajensu lokacin da za a zo a yi musu sata eh, mutum shidda ba yi su ba sai cikin karcen kwaratagi ba idan kisan kan da barayi ke yi wa jama'a bayanai daga hukumar ta 'yan sanda sun yi nuni da cewa abubuwan da ke faruwa a unguwar kwaratagi na kama da halayyar 'yan daba. bisa kamar mutane shida da an kashe cikin garin kwaratagi uku cikin wanda mutane faɗa ne tsakanin su suna faɗa tsakanin su wannan soke wannan shi ya ka wannan raso mutane uku na farko wata uku zuwa yau kwamsiyar ta francophonie tare da sauran unité na police sun ci gaba da yin eh, operation ratissage da patrick cikin ungo tagi kuma sun samu sun dora hannu bisa kan kamar mutum 700 cikin mutane wannan 700 mun samu mutane wanda ana tuhumar su da laifuka da dama. Ƙungiyoyin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na alakanta yawaitar kashe-kashen mutane da sace-sacen dukiyoyin jama'a da yadda matasa suka tsunduma ga shan ƙwaya. Malam Ganda Sale na shugabancin kungiyar Adena. duk kaga eh, an yi kashe-kashe tsakanin samari to eh, ku tabbata waɗannan an hatauki miyagun kwayoyi ne tunda tsakanin su tsakaninsu eh, in sun tada babu mai rike su a yayin taron manema labaran na hukumar 'yan sanda an gabatar wa 'yan jarida mutane takwas daga cikin waɗanda bincike ya gano su da laifin kisan kai ko da yake har yanzu da sauran rina. kwanakin baya mun ga cikin wata jeli an yi wani reportage bisa kan wani lakulon da an kashe bakin butigin zan shi wayannan mutane su ma mun samu mun ɗora hannun saman su samar da aikin yi ga matasa wata kwakwarar hanya ce da ke kare su daga aikata aikin asha to amma kuma faɗakarwa tare da ƙarfafa matakan dakile hanyoyin bazuwar miyagun ƙwayoyi shine abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali a kansa. Tubarikalla a kasar tamu sabon tashi suna da yawa kun babu aiki kowa bai so aikin na wahala. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Jama'a ka faɗi mun jiya shatan zamani. Ku jama'a zance zani. Sai ka faɗi mun jiya. Inda malam ya faɗa da an ce ne ya faɗa. Wannan gaskiya ne shatan zamani. Amma inda shata ya faɗa shatan zamani. Dole a ce waka ya Amma tun da shata ya faɗa shata na halima. Dole a ce waka ya kirkira. ya faɗa maka shatar zamani. Tuna yaro ɗan ƙanƙane makaranta, amani